Washington DC. jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a tashar voa africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. jama'a kamar dai yadda wasunku suka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu mayar da hankali ne kan wani fyaɗe da aka yi wa wasu yara ƙanana wato mata. ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min hakkin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a. sannan a makon da ya gabata kuma rahotanni suka yi nuni da cewa wata yarinya mai karancin shekaru ta samu juna biyu sanadiyar fyaɗe da aka yi mata za ku ji kwa ina ne. ita dai wannan yarinya bayan rasuwar mahaihiyarta mahaihinta ya dauke ta zuwa gida ne sai wasu ma'aikatan suda sai sun ka hada kai da wata kamar ejenta gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su bata tallafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta To Amina yau al'amuran sai dai mu ce Allah ya kyauta. haka yake Madina. Bari mu daɗa tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da za mu taɓa zai kasance ya shafi mata ne. Yau ma za mu buɗe wa 'yan uwana mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in namu na yau shine ta waɗanne hanyoyi ne za a iya magance fyaɗe musamman ma na ƙananan yara yayin da yake zama ruwan dare. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan yau ɗan iya ya kawo mana ziyara da labarin aukuwar abubuwan da za a taɓo a yau. Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya kuma 'yan uwana mata ku kira domin filin namu ne. bata lokaci ba bar mu fara shirin da hirar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra wato dan iya. A ƙofar gida yau na iske dan iya a kishin gidi. Na ce ɗan uwa rabon da in ji ɗuriyar kafa an daɗe. Ya ce to kai na ikar so kake kawai in bi duniya in karaɗe? a irin wannan zamani da al'umma ke ta faman yi wa kansu targaɗe dubi dai yadda ake ta faman yi wa 'ya'yan jama'a taɗe wani labarin ma sai dai kawai idan mutum ya ɗora hannuwansa a kunnuwa ya doɗe saboda cin zarafin da ake yi wa 'ya'yan al'umma ta hanyar fyaɗe ya fi gaban hankali ya naɗe kuma har sai ma ka ji wai wasu na neman yadda za a samu wannan irin barna a jefa a bankaɗe shi yasa lamuran mu yanzu gashi nan duk sun bi sun mummurɗe kusan komai aka tasa a gaba sai ga yana tafiya a shagide na ce gaskiya kuma ɗan iya maganar hauhawan lalata yara ta hanyar fyaɗe akwai takaici dubi dai yadda wasu mutane suka bar 'yar shekara goma sha hudu a sakkwata da ciki tana ta kici-kici kuma don ma ƙara ɗaurewa ƙarya gindi har da ba da kuɗin cin hanci har ma masu neman wa wannan yarinya haƙƙi na neman biye wa zalunci ga kuma labarin yaran nan 'yan shekaru hudu da kuma shekara bakwan da babansu ya jefa su cikin kunci ta yadda ake zargin yakan bi su da daddare ya lalata musu rayuwa duk da kankantar da suke da ita kuma gashi yanzu batun ana ta dogon turanci babbar damuwar ma ita ce yadda irin waɗannan shari'u kan kare babu wani cikakken hukunci saboda da yawa sun yi ittifaki cewa ko da da dokoki a ƙasa a najeriya to fa bin su yi ƙaranci shi yasa yasa idan wadda aka yi wa fyaɗe ba ta da gata to shi shikenan haka za ta ƙare cikin wulaƙanci don kuwa wasu gani suke yanzu ma dai idan har ba ka da kuɗi ko mulki to shikenan kai ba ka da wani 'yanci. dan iya ya ce to ni fa na ikar ina ganin idan ana son magance irin wannan rayuwa irin ta tumaki ya zama dole ne sai an kafa sabbin dokoki ta yadda duk wanda aka kama ya yi fyaɗe kawai a ɗauki mataki wanda ko bincike ya nuna ta kai ga har ya yi wa 'yar jama'ar da ya yi fyaɗe ciki kamata ya kawai a ɗaure shi har zuwa lokacin da zai koma ga ma'aiki kuma a yi tsarin haramta wa kowa kai ma irin waɗannan mutane ɗauki su kuma iyaye ya kamata su gane suna da babban aiki musamman ma dai na ɗora 'ya'yansu kan kyakkyawar turba ta karantarwa da zamantakewa da za su zama abin mamaki. wadda hakan zai iya toshe dukkanin wata harka ta kawo irin waɗannan 'ya'ya farmaki babbar buƙatar dai ita ce a ga al'ummar wannan ƙasa sun koma rayuwa a kan kyakkyawan tafarki To jama'a makon da ya gabata ne labarin wata yarinya da aka yi wa fyaɗe a Sokoto ya ja hankalinmu amma muka ce za mu yi bincike kuma mu ba duka bangarorin damar yin bayani domin gane gaskiyar wannan lamari ga rahoton da wakilin sashen hausa lamido abubakar ya haɗo mana dangane da wannan batu. Wannan labarin da ya fito ne bayan da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahaya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkaninsu ma'aikata ne a hukumar tsabtace birnin Sokoto ko da yake dai sun yunkurin toshe bakin mahaifin yarinyar da kuɗi domin ɓoye wannan labarin yanzu haka dai yarinyar mai shekaru goma sha hudu da haihuwa mai suna Maryam na ɗauke da cikin watanni shidda ƙarƙashin kulawar hukumar hana fatocin ƙananan yara ta NAPTIC reshen jihar Sokoto. Hajiya Maryam ita ce yayar uwar yarinyar da yanzu haka take cikin gararin rayuwa kuma a hira da nayi da ita ga abin da take cewa dangane da wannan lamarin. Sunana Hajiya Maryam Yusuf Muhammad Sokoto wadda an kai sani da suna Hajiya Mamu. Dangantaka ta da Maryam ni yaya uwata ce. Abin da zan gaya masa kishan Hausa na muryar Amurka game da yadda abin ya faru ita dai wannan yarinya mahaifiyarta ta zama babu bayan rikonta. To ta nan yarinya ba abinci da matsaloli sai Allah Allah ya kawo mata waɗanga kaddarori sai wasu ma'aikatan suda ɗaya daga cikin su Ahmad Yahaya Nawawi Ibrahim Isa akwai Habibu Abdullahi sai sun ka haɗa kai da wata kamar ejenta gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi wai sun yi amfani da cewa su masu ba da tallafi ne zakka da wakafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta hakika waɗanda sun ka kamma waɗanda sun ka lalata yarinya wasu kungiyoyi ne na ma'aikata masu neman ma mutane hakkin su su sun ka kama kama su cikin ofis sun ka aikata wannan abin bayan wannan al'amarin ya riga ya afku da kuma waɗannan matakai da ake ta magana a ɗauka kamar yanzu me kuke so a yi ni abin da nika so kawai a ba yarinya hakkinta yan Allah ya kaddare mu da gani ina ganin likita ya muna bayanin za a yi mata CS yarinya ta ji dama sai mu ba su ɗa ko diyarsu da an ka haihuwa sai mu ci gaba da shari'a da su akan hakkin yarinya akwai zargin cewa kamar an yi amfani da kuɗi ko ta bangaren ku ko ta bangaren mahaifinta an ba da kuɗi ana ta magana na cewa a kashe wannan maganar kada ta fita me kika sani a cikin wannan babu shakka babu shakka baban yarinya an bashi dubu hamsin haka kuma yayar uwar yarinyar da aka yi wa ciki ta ce ta je hukumar hana fataucin kananan yara ta naptic reshen jihar sokoto domin ganewa idan ta halin da maryam take ciki ga abin da take cewa ko yaushe kwana daya zan zo kwana biyu zan zo in ce maryam da mi da mi kika so duk abin da taka so in sai in kai mata mu yi hira da ita in sanya mata ranta sannan in dawo gida hukumar naptic ta tsare lahiyar yarinyar nan domin wani lokaci ma da ni an ka je asibiti da yarinya an ka bincike ta sosai mun gode ma Allah yarinyar ba ta da wata kwaye cuta cikin jikinta tun farko dai sai da waɗanda ake zargi suka so hana fitar wannan labarin inda bayanan da muka samu suka nuna cewar sun kashe kuɗi kusan naira miliyan ɗaya to sai dai kuma ɗaya daga cikinsu wato habibu abubakar da aka damƙawa amana ya kasa saukewa inda rahotanni suka nuna cewar ya ba da kuɗi kimanin naira dubu hamsin ga mahaifin yarinyar domin kau da wannan labarin malam muhammadu dai shine uban yarinyar da yanzu haka take fama da ciki na watanni shida ya kuma ce bai karbi kuɗin ba da manufar lullube wannan maganar sai dai saboda kawai rashin lafiyar da yake fama da ita dama abin da yake cewa gaskiya sun bani wani abu lokacin ina cikin rashin lahiya ne zan haffan da lahiya na hajjini na malikita ya ce min na sun ka ce to za su taimaka min da wani abu suka bani sun dai kai dubu hamsin gaskiyar lamari dai mutanen da suka aikata wannan abin dai bisa ga tsari dai na lamari na musulmi mu namu na musulmi da al'ada mu da yake duk abin da ya ma ana iya a kwatanta ma ga Allah da manzon Allah ka yi hankuri bisa ga abin da auku na kaddara ka yi hankuri bisa ga haka haka roke ni da yin hankuri bisa saka haka nan na jibi kuma magana da suka haɗi bisa saka haka nan sai na jibe ta ba don wai kuɗi sun ka bani ba. Tun farko dai sai da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahaya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkaninsu sun musanta hannu a cikin zargin da ake masu a wata hirar da muka yi da su ta wayar salula gama abin da suke cewa. Wallahi malam gaskiya magana zan waɗa ma wannan magana mu wallahi firimin yan mu kawai aka wallahi wallahi wallahi kwaikwayo mu ya kamata ku yi mana adalci ku san za a buga kan wannan kin sai a bari a jina mu ba wai da hannun ku wallahi on that reason gaskiya ba haka nan ba wallahi kafa jina an kai wannan eh, wanda ba son ka kama yarinyar wurin wasu inyamurai illa mu an yi mana shi saboda harkar siyasa sun taho ma sun ba da shaida kuma in kana son ganin su ina irin kira su sun ka doko yarinyar to sai dai kuma a wani rubutaccen bayani da su waɗanda ake zargi suka rattaba wa hannu a hukumar hukumar hana fataucin ƙananan yara ta jihar Sokoto dukkanin waɗanda ake zargin ba su musanta zargin da ake musu ba na ziyarci hukumar ta hana fataucin ƙananan yara ta NAPTIC da ke lamba goma sha shida kan titin Bunza a cikin garin Sokoto domin ganin halin da yarinya Maryam take ciki kuma na sadu da darabtan yanki na hukumar ta NAPTIC Abubakar ta fara sai dai ya ce da ni ba zai ce komai ba akan wannan batu ya san dai cewa yarinya Maryam tana hannun hukumar sai ya samu umarni daga hedikwatar hukumar da ke birnin abuja sa'annan zai yi magana da manema labarai akwai dai zargin amfani da kuɗi domin dakile wannan labarin a halin da ake ciki dai a yanzu rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta ce rundunarta ta gayyaci waɗanda ake zargi domin amsa wasu tambayoyi kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar sokoto asp muhammad abubakar sadiq ya shaida mini ta wurin salula ya eh, haka ne suna nuna ba amma at the moment gaskiya we don't have any information to share with you people amma dai the moment we are able to put up something in Allah that we would even call you for a press conference to koma dai yi waɗannan matakai da rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ɗauka dangane da wannan batu yayi wa dangin yarinya muryan daɗi kamar dai yadda yayar uwar yarinyar ta shaidawa muryar Amurka 'yan sanda sun ɗauki mataki kwakwara kuma mataki mai kyau domin kwamishinan 'yan sanda take yanke sa an ka ɗauko su rufe ruhe su ya tambaye su ya ce ko aikata sun ka ce wallahi wallahi sun aikata lalata da yarinya amma wai suna kuka alhorma suke nema to sai dai kuma yayar uwar yarinyar ta ce ana barazana ga rayuwarta dalilin da yasa ta dauki maganar kenan ta kai ga kwamishinan yan sanda na jihar Sokoto kuma ta ce an kawo mata dauki ta ce naptip ta kasa ruhe su suna hitowa su nemin barazana area boys suna turo min test ga waya za su kashe ni in ban yadda ba in ban yadda ba sai na dauki magana zuwa ofis din kwamishinan 'yan sanda. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya. Hmm, Ta akai da Lamido Abubakar maganan dai ba daɗi, Allah ya kyauta. yanzu kuma bari mu leƙa zauren shirin domin iyali inda abokiyar aikinmu grace alheri abdu da wakilin sashen hausa isa lawal ikra wato a cikin shirin ta na domin iyali da suka kwashe makonni suna bibiyan wani labari mai ban tausayi inda wata mata ke zargin cewa mijinta wato baban 'ya'yanta ya yi lalata da 'ya'yan nasu yanzu dai abin da kokarin da hajiya sa'adiya take yi a samu a karɓo yaran saboda ba san a halin da suke ciki ba don kotu ta ce a koma ne goma ga watan daya watan biyu. Kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can. Kin samu ganin su? Ban samu ba. yanzu banda hajiya ba wata kungiyar ke taimakon ki babu hajiya ce ya maganar su su malam khamis Almisir wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shi me yayi wani kokari yayi to shine malam khamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an ba shi takarda alkali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu to kuma saboda hajiya sa'adiya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da yanzu ke a ina kike tun da kin baro gidan mijinki kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida kuma tun da baki samu goyon baya ba gombe baki koma ba yanzu kina ina yanzu ina gurin eh, hajiya sa'adiya menene takamaimai kike so a muku ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min hakkin kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah Ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa. Ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya shi mai gidan naki an ce haɗa ko lauya ke kuma ba lauya har yanzu ba ki da lauya ba da lauya amma yanzu abin da ajiya sai na kenan ta yi kokari tana kokarin neman miki lauya sabida tana abdi a sadiya tana kokarin ta saman min lauya ne amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara ƙanana. an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar ba a kai shekara ba to shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi ina bukatan addu'anku dan Allah ku dinga addu'a Allah bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana Allah kuma ya fitar da wa'annan yara a halin da suke ciki To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman shugabar kungiyar baba Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka ɗauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari. Lokacin da kes ɗin ya zo mana na kira Fatima na zauna da ita nake faɗin mata ya aka tun da kusan ma in ce maka tsoro na receiving kes ɗin an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga ji haka na san cewa akwai magana ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun 'ya'ya sannan daga karshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison to tun da muka je taron ƙungiyoyi a nan rigasa sarkin mm, hai malam bello ya kira ne yake faɗi mun to ga munan fa aiki ya same mu don ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da 'ya'yanta kuma yanzu haka tana nan kwananta biyu kenan a prison gaskiya na kiɗi mu sosai don na dingi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini don mun je taron on sunday ka dole za mu bari sai ran litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to anan nan na mu sosai da na ji an ce mata biyu ma suna prison ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da fatima suna prison to kaga dole abun ya zama akwai cin zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban namban malam hamis almisiri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na yi farin cikin haduwa da malam don ya fayyace min duk abubuwan da suka faru ran da gaskiya ba zauna ba ni ne kokari muka san yadda aka yi muka je muka fitar da su Fatima tukuna tun da ka san farko abin da za mu yi a raba su da firizin din nan mm. to mu ne muka kai aka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar aka je aka yi belin fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da aka yi belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding tana zubar da jini eh tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu duk mu samu wannan ba sai muka ga kamar sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun ragasa dan bayan an yi belin su alkali ya sake rubuta musu cewa ranar goma sha tara ga wata yana neman su kuma so abin da ya fi ban mamaki shine ba amma bari goma sha tara ga wata yayi ba sai su fatima suka sake kira na suna kuka cewa ya an aika ma cewa ranar goma sha takwas ma sun koma kotu ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar goma sha tara ne ta ce to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke taimakon nata A kan me aka koma a gaskiya shine mu ma bamu gane ba so na dan yi kokarin in tattauna da su na ce to da aka ce kotu me aka yi sai suka fara nuna mun. irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kai na ila ko da ba shari'a nake yi ba ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballantana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da daɗin ji gaskiya an kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi dana sanin abin da suke nema wajen 'ya'ya to shine na je yi kokari da kai na dama mun saba irin wannan cases din na tafi can Sharia Court of Appeal na je na kai musu kokenmu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun rigasa daga sauraron shari'ar tukuna a je a yi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a ɗan ƙaramin saninmu da muka yi ƙaramar kotu ma ba ta shari'ar fyaɗe to saboda haka a taimake mu a ɗauke shari'an daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abin da fatima take zargi cewa an aikata ma 'ya'yanta to alhamdulillahi kotu ta karɓe mu aka rubuta petition muka fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi kwafi aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara bakwai da shekara biyu ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Najeriya ba haƙƙin tarbiyyar 'ya'ya yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina 'ya'ya ta ce 'ya'ya ba sa hannunta hankalinmu ya ƙara tashi kuma na sace tafiya can shari'a court of appeal na ce to 'ya'ya fa ba sa hannun uwa alƙali ya riga ya ɗauki 'ya'ya ya ba ya bada so sai suka ce mun eh is a civil case tun da shi ya karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan gasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bamu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da 'ya'yanta ni ban ma san ma wanne fi bakin ciki ba ka zama baka tare da 'ya'yan naka mm. kuma laifin da aka aikata kuma ni abin da yake ma bani mamaki wannan matsalar ta zama ruwan dare yanzu ko ina ka je fyaɗe kuma ƙananan yara kin san gani nake kamar tun a da akwai mm. amma akwai wannan kunya akwai tsangwama tare da wai a ce ko zaki ga uwaye da yawa za su san cewa ana yi ma ana cin zarafin 'ya'yansu ta hanyar lalata mm. amma ba su iya fitowa su faɗa saboda gani suke kamar 'ya'yan nasu ba za su auri ba mm. wai a ce babu budurci tare da kai mm. amma ba yanda za a kuma mutane gani nake wato sai mi ta shiru Allah ya kyauta ga kira na na shigo mana daga jihar Kebbi jihar Kebbi Salamu alaikum wa alaikum salam To wake kan layi. Fatima Dalma kwamfuta mai yamma daga jihar Kebbi. To Fatima barka da zuwa. barka mun lafiya. Lafiya kalau Fatima. Fatima to yaya kike ganin za a magance wannan matsalar ta fyaɗe da ake wa musamman ma na ƙananan yara. To abin da ya sa za a magance matsalolin fyaɗe da ƙananan yara dole sai uwaye mata sun tashi tsaye. Mm. Busa ga shimfiɗa musu tarbiyya mai kyau. Mm-hmm. Tun suna ƙananan yara. To ai musamman ma yara ƙanana ba wai rashin tarbiyya ba ne tunda suna cikin wannan yanayin zan ce ba su mallaki hankalinsu ba. To fyaɗen laifinsu ne? A'a, laifin manyan ne. To kenan kina nufin Wato a yara maza ƙanana tarbiyya mai kyau kar nan gaba su kai ga yin haka? Awo. To, mun gode Fatima. Allah. To, mun gode Fatima. To mun gode kwarai da gaske. Mm. Sannan kuma wannan magana musamman wanda wato in kina tuna mun taɓo shi a 'yan makonni da suka wuce ban san masu sauraro ko sun tuna ba. Eh wannan matsalar Fatima um, ba Fatima Fatima sunanta. Wanda shirin domin mm. iyali suke um, suka mm. kwashe makonni suna tattaunawa akai. Mun kawo masu sauraro farkon hirar da aka yi da ita a Kaduna inda ta fara bayyana matsalar har aka sake muryan yaran to shine muka kawo musu yanzu ci gabar wannan domin iyali ne To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin layi a buɗe yake za ku iya kira ku faɗa mana hanyoyin da kuke ganin za iya bi domin magance matsalar fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar Zanya kan matsalar fyaɗe, ku na a kan zuwa. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muke tattaunawa akan batun fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Yanzu kuma ga kiran nan ya shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. magana ba Mahat bakon Disamina ka jihar Kaduna, nigeria. To malama maya Muna jin Ya kamata gaskiya waɗannan masu harkar fyaɗen gwamnati musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa. wanda duk da a ce wani ingiyar har ya gani ba zai irin wannan aikin ba saboda abin da suke ji dace ba wannan shi ne ra'ayi na daga sumayya hat ba wanda to ta wannan sumayya kafin ki ajiye waya ta wani hanya kike ganin za a iya magancewa wani doka kike ganin wato wani hukunci kika ga ya dace ko me iya eh gaskiya ya kamata a ringa masa hukunci mai tsanani ne wanda ko da a ce wani su ya gani ba zai dinga aikata mm. hakan ba mun gode sosai sumayya to ga wani kira nan mun samu daga jihar kebbi wace ce ke kan layi salamu alaikum wa alaikum salam menene sunan shamsiya ɗari ne kwamfuta mai yamma daga jihar kebbi to shamsiya ke ko menene ra'ayinki a yau ya kike ganin za a iya magance fyaɗe da ake yi musamman ma ga ƙananan yara mata wannan abin bai dace ba gaskiya mm. ya dace mutane su sa tsoron Allah mm. to kina ganin akwai wata hanyar da ya akwai wani abin da za a iya yi da za a magance wannan matsalar ko kuma wato a rage afkuwar irin wa'annan matsalolin eh lallai addu'a za a sawa to a zauna a yi addu'a kenan Dokta? Na ce a zauna a yi addu'a kenan. A domin Allah ya kare mu. To mun gode sosai. To kamar dai wayan shamsiyya shine na karshe ga lokaci nan na karatowa. Eh. To um, wanda ni ban ma san ma daga inda za a fara bai kamata a ce yau za mu kammala wannan maudu'in ba. Gaskiya ya kamata mu ci gaba. Kisan Amina kafin ki ci gaba akwai wani abin da ɗaya daga cikin a cikin rahoton da aka haɗo mana ɗazu mm. da nake saurari abin da ya tsaya min a hankali a kaina da ta ce ƙananan kotuna ma ba sa ma wannan wato ba sa amsa ƙara zan kira eh, abin. Eh amsa ƙarar fyaɗe ko kuma ba ba ma sai yadda zan sashi ba. Abin da ya ɗore min kai. Gaskiya. Saboda ya za a ce don yana ƙaramin kotu ne shine za a ce babu wato babu hukuncin da za a yanke wa wayanda suke fyaɗe ko ko ba babban matsala bane ba gare su ba hurumin su bane hurumin babban kotu ne kenan ina sa ran haka to wayanda ba za su iya samun zuwa babban kotu ba fa sai mun kara bincike akan wannan kamar yadda na ce za mu ɗauko lamarin za mu tunkari ci gaba da bibiya kwarai da gaske mm. to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Madina Dahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma waɗanda waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake ce mu kasance lafiya. Ga alfajirai kuma ce kuyo aya.